بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا يمكن جمعة قوم الشاب يرد وتر ربيع الأول هجر النبي عليه الصلاة والسلام na da shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da 28 ga watan agusta 2026 miladiya ci gaba da abada sun mana tafsirin alkur'ani mai girma a kowane mako na juma'a kamar yadda aka saba muna karanta wannan littafi na aisar tafasir da kalamin Aliyu kabir wallafar marigayi a sheik abubakar jabir jaza'iri allah ya ji kansa da rahama kuma darasin da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda a yau za mu tashi a farkon aya ta ɗari da tamanin da uku faɗin allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba siya siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun shafi na 107 shafi na 107 daidai an ga wajen Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani hakika an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi ga al'ummomin da suka zo gabaninku ko kwa samu taɓawa azumin nan ayyaman ma'adudat wato waɗansu kwanaki ne 'yan kaɗan ƙididdigaggu ba watanni ake ana yi ba a wasu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu wanda za ka yi ƙirga su faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku ya kasance mara lafiya ko ala safarin ko kuma yana cikin halin tafiya to yana iya ajiye azumin nasa fa'iddatun min ayyamin ukar sai ya rama a wasu kwanaki na daba sakamakon rashin lafiya da bai yi ba ko sakamakon halin tafiya da ya samu kanshi wa na ladina yuqiqunahu amma waɗanda su kuma ba marasa lafiya ba ne, ba halin tafiya suke ba amma suna wahala wajen yin azumin kamar tsoho ko mace mai ciki ko mai shayarwa an fahimta wannan su abin da za su yi idan suka ajiye azumi to fa filiyatun ta'amu miskin sai su ba da filiya ta ciyar da miskini ana fahimta kaman taɓawa khairan amma bayan azumin nan da aka farlanta muku duk mutumin da ya ji cewa zai yi ta ɗauwa'i na ya ƙara azumi don kansa don lada to fa huwa khairun lahu hakan alheri ne a gare shi amma ku sani wa an tasumu shi wancan azumi na ramadana ku yi shin nan khairul lakum ya fiye muku alkhairi an fahimta kai azumin ya fi akan ka ajiye dan wai baka da lafiya sai dai in ciwo ya zama ba yadda zaka yi ko kuma kana wahala ka daure dai ka yi amma in ba yadda ka iya to shari'a ba su ce maka dole dole dole ba an gane ko in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kuna sane to sai sharhin kalmomi Allah ya ce kutiba Abin da ake nufi da kutiba shine furida wa uthbita ma'ana an farlanta maku ya ku mummunai an kuma tabbatar da shi a kanku menene wannan asiyamu azumi me ake nufi da asiyam lugatan a larabce idan aka ce asiyam ana nufin alinsa wato kamewa ka kame da barin wani abu walmuradu bihi huna abinda ake nufi da azumi a nan a wannan aya da aka bashi ma'anan al'imsak wato kamewa ya ce al'imtina wa akli wa shurbi mutum ya bar cin abinci ko abin sha wa gashayanin nisa da takar iyalinsa min tulu'il fajiri tun daga fitowar alfijir ila ghurubi shamsi har zuwa sanda rana za ta faɗi wannan awannin na fitowar alfijir da faɗuwar rana to ya zama mutum ya kame bakinsa da barin ci ya kame bakinsa da barin sha ya kame farjinsa ga kusantar iyalinsa waɗannan su wannan shi ake cewa azumi ina fatan ana fahimta ka kame na iya wannan lokacin malam ya ce ayyamin ma'adudatin da Allah ya ce azumin nan wasu kwanuka ne ƙididdigaggu sai malam ya ce tis'atun wa ishiruna kwana ashirin da tara au talasuna yauman ko kuma kwana talatin shi ma bi hasabi shahari ramadan gwargwadon yadda watan ramadanin ya zo ga ko za ka yi kirga 29 da yan yatsinka ko za ka yi kirga 30 da yan yatsinka ko ba haka bane duk ayyaman ne ma'adura tana kirdige su Gwargwadon yadda watan ya zo yana iya zuwa ya kwana 29 yana iya zuwa ya kwana 30 shi ta ya ce gwargwadon kwanakin ramadana ne fa'iddatun min ayyamin ukhar me yake nufi da arama wasu kwanaki daban malai yace fa'ala man afqara li udhrin ya zama wajibi ga wanda ya ajiye azumi saboda uzuri an gane ko amma uzurin nan nasa uzurin maradi uzuri ne na rashin lafiya Awi safari ko kuma tafiya yayi to fa alaihi siyamu ayyamin ukhar ya zama wajibi akan shi ya ramko ko ya ramka wasu yinnai bi adadin ayyamin lati aftara fiha na adadin kwanakin da ya ajiye azumi a cikin su na fahimta kai ne kai kwana goma baka da lafiya ko baka azumi a kwana goma nan bai zuwa ramadan ya wuce sai ka rama azumin kwanaki goma da baka yi ba a kwana biyar ne a tafiya kai ta kwana biyu wannan kwana biyun da baka azumi baka ajiye to idan ramadan ya wuce sai ka rama ina fata ana fahimta wato ba a cewa yau juma'a ban da lafiya ban yi azumi ba gobe asabar ban da lafiya ban yi azumi ba ba biyu ba kenan ranar lahadi ma ban da lafiya ban yi azumi ba uku ba kenan to nan kwana uku sai zama ranar litini na samu sauki yanzu zan yi azumi to ba cewa ake yanzu zan yi azumin ran juma'a ba da ban yi ba a ran litini sannan in zo in yi azumin ran asabar a ran talata in zo in yi azumin ran laraba a ranar lahadi kuna fahimta ran lahadi kai In yi shi a ran laraba ba a yi haka yanzu ina jin sauƙi zan ci gaba da yin azumi ne tare da mutane na gari a ranar litini din nan sai a ci gaba da ni a ci gaba da ni laraba a ci gaba da ni alhamis a ci gaba da ni juma'a har zuwa watan sai ya kare yanzu azumi ya ƙare. an ci abincin sallah an huta a kakinta to sai ka samu lokaci kuma sai ka rama bashin da ake binka yanzu akwai wata juma'a can da ta wuce da baka da lafiya sai yi azumi akwai ma asabar sai yi akwai ma lahadi sai yi ko dai yi a jere ko kuma ka yi su ɗai ɗai da ɗai ɗai gwargwadon damar da ka samu lokaci ba lokaci a hankali sai ka rama a ce kenan shi ne ma'anar fa'iddatun min ayyamin ukhra ko dai ya zama halin tafiya ko dai ya zama halin rashin lafiya ne sa ka haji azumi shine za ka rama yanzu a takaice jama'a da mara lafiya da matafi in suka sha azumi aka an ne hukuncin ramuwa ramuwa ne kawai za ka rama in dai tafiya ka yi in dai rashin lafiya ne ina fata kuna fahimta dan zai gina mana wani hukunci a gaba ne ina so ku rike wannan ka'idar kar ma ku daina wahala ko ku rude a ce sai an kira malam ana tambayar shi malam waya za a yi matata ba ta yi azumi ba ko kaza ko kaza yanzu dai muna da ka'ida rashin lafiya ko tafiya mai ake faiddatun min ayyamin ukar ramuwa ne za a yi kawai ramuwa za a yi shi kenan shi ne malam yake cewa ma'anan yuqiqunahu wanda suke wahala yana ba su wuya kamar tsoho da ya kai shekara tamanin da casa'in da ɗari zai yi azumi cikin kwanciyar hankali kaga a takuri zai yi shi ba zai iya bayyana yana ba shi wahala shi kullum sai ya ci abinci kila duk wasu awa ɗaya biyu yana jin yunwa kuma kamar yana bukatar ya saba a cikin cikin shi ba zai iya jurewa ba so kaga yuqiqunahu ay yatahammalunahu bi mashaqqa mana suna wahalar azumin suna daukan shi ne cikin wahala da tsanani likibari sinnin saboda shekaru ya yawa ka gani shekarun sun ja yanzu ba zai iya ba kuna lura tsoho kenan ko tsohuwa sai malam ya ce aumarobin ko kuma yana fama da rashin lafiya ha wani rashin lafiya ne wannan bayan cin an ce ga rashin lafiya za a rama azumi kuma amma sai ce marabin la yurja bara'uhu ma'ana rashin lafiyan da ba a karan zai warke kasa akwai kimiyyar da ikana nan dindindin mutum ya fada cikin ta ba a karin zai warke a san wayanan da wata ɗaya sati biyu ko kaza zai warke ba ba shi da lokacin warkewa sai san da Allah ya kawo kawai to irin nan. kuna fahimta to hukuncin su ɗaya ne su hu. su ne masu wahala da azumin rashin lafiyar da yake ciki dindindin kullum kamar ne. kamar wanda yake cikin koma wanda yake cikin koma akwai ran da zai farfado jama'a eh? me ake cewa koma da hausa ne su ma kawai ko eh haka ne suna kawai na dogon su ma yau kaga ba a san san da zai farfado ba kuma yana cikin halin rashin lafiya ga shi dai an san yana da rai amma kuma bai san me ake kuma ga ramadana ta zo ka gani zai iya azumi wannan ba zai iya ba to su ne waɗanda ake cewa kuna ku to su nan sai Allah ya ce fidiyatun a'amu miskin su fidiya za su biya su ci abincinsu kawai da wannan tsohon da wannan mara lafiyar da ba tsaron da san da zai warke ba da me da wanda yake cikin koma da wane ne kawai su ci abincinsu su sha maganinsu eh ko stroke a ah, stroke ma wani za a iya ce ya san halin da yake ciki amma dai gaskiya galibi din ba san halin da yake ciki ba so da ga shi ma yana yana ciki so da ga ba san san da zai warke ba kam tabbas to wa'annan za su ci abinci za su sha magani ko ba haka bane to su ci gaba da ci su ci gaba da shan maganin su abinda za su yi fidiyar su kawai shine abu miskin shi da miskini ya ke ci da miskini yau din da an dauki azumi daya an kai sai a sawa miskini abinci a kudar na yau azumin su na yau shine sun bada musu su ma gashi nan sun ciya su ma ana rubuta musu suna azumin jira an yi gobe sun tsara fitarwa gobe an yi jibi sun fitar na jibi har ai kwana 29 ana yi su ma sun yi 29 sun ce da mutum 29 in 30 aka yi shi kenan su ma sun ce da 30 idan ba a da halin yi kullum kullum wannan sigar ta kullum kullum shine abin da yafi yan uwa amma idan babu hali sai a azumi yau da gobe da jibi ba a ciyar ba amma idan aka samu kuɗin jibi kata sai a haɗa kwana biyu uku da ba a ciyar ba sai a fitar da su a rana kaga ana yi ana ana ɗairewa kin ana bada ariya na ciyarwa haka za a dinga yi haka haka har dai a kammala idan ba babu malamai sun ce ya halatta bayan azumin a lissafa azumin da al'umma ta yi an yi al'umma ta yi azumi ashirin da tara ne bana sai a dafa abincin mutum talatin shur ko da ɗaya ko da biyu saboda adadin wannan azumin har ɗan sadaka sai a dafa a ciyar da wannan miskinin ko a riba biyar biyar yau a ci da uku gobe a ci da biyar an jima a ci da ɗaya wata ran a ci da goma haka dai har a kammala gwargwaron karfin da aka samu idan ko talatin aka yi shi ma sai a yi a ɗan ƙara ɗan adadin kaɗan yadda za a yi sai a ciyar baya an kammala gwargwaron damar da aka samu ina fata ana fahimta amma sigan farko kamar yadda na fara shi ne shi yafi don da aka ɗauki azumi aka kai a ciyar da miskini a rana ya rika tafiya tare da adadin azumin saboda shi ne ya fi zama daidai idan kana tafiya da azumi shi shikenan bisa kaddarawa da hukuncin Allah wannan mara lafiyar sai ya rasu bayan azumi ya kai goma sha biyar ko ashirin shi shikenan kaga cewa dama ya tsaya daidai ran da azumin sa bai kai ba dama ranar ya mutu ba ce da kowa ba amma idan aka zo ana aka aka ana tarawa ana yi to kaga za a sai adadin da ara tunanin an yi azumi ashirin da kaza shi kuma dama ya rasu kwanakin so ba daidai adadin da aka yi azumin za a ciyarwa dole za a ciyar da iya adadin kwanakin da yake da rai ina fata muna fahimta yawa iya azumin kwanakin da yake da rai wanda yake kansa azumin shine kadai abin da za a yi an gane ko sannan ba a iya kuma zuwa a ɗiba a yi kifa ɗaya kwala azumin ramadana ya zo saboda yana da kuɗi ni ban da lafiya ba zan samu yin azumi ba saboda mara lafiya na ko babana ko wane na ko kazana wani ma kan shi ne sai ci kawai a ɗibi abinci kawai abincin wata da ya zo a bayar duka ya biya shi albas advance mai baruwan shi yana mawon Allah ba shi ne ko duk ya ciyar wa ya gaya maka guda za a yi azumi ashirin da tara za a yi ko talatin ba ka sani ba sannan za ka kai azumin ko ba za ka kai ba to duk kaga wannan kurakure ne to shi yasa ake so ya zama an bi da shi da tsarin kullun kullun an yi yau kayi wancan duk damar da aka bayar an bada ne dan saboda kar a matsawa rai shi dan adam la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wani bai da iko yayi kullum wani na da iko yayi duk kwana biyu wani na da iko yayi sati sati wani duk kwana goma zai rika bige wannan abin da zai ciyar din ko ba haka bane to sai a tafi a haka gurgudan damar da ake da ita da dama mana a ina ku zai ciyar da kashi ai dama iyalinsa ne ai shi tsohon ma shi zai ciyar da kashi ba baban ka bane ai kai za ka mishi kai za ka je ka ciyar ka saka ga kwanan baba ko ga kwanan kawu ko mamata ko kakata duk dai wanda ake ce ma haka lamai kuma shi zai yi da kashi to ya azumin ma kwakwalwar shi ya dawo hankalin shi ya dawo sai a sai ciyar din ai ba zai azumi saboda ai lokacin da yake halin da lura ba zai ba zai iya ba sai ciyar kawai shi ke nan. na'am a yana da bambanci shi na kafara ka ga mu tsallake amma shi wannan ana iya tsallakewa ok quality a iri ɗaya ne gaskiya iri ɗaya ne ba bambanci eh haka ne sosai wannan ma haka yake to shi kenan sai sai ka ce da gasu ba abincin mutanen gari eh abin da kake ci kawai shi kenan yayi lawa na Allahu nafsan illa a malamai suna cewa ne yawanci kaga ana tsananta to ana fi wa wanda ya yi laifin danganci kamar wanda kawai je wanda ya kisa da gangan a yanzu ya zakewa matar shi da gangan an fahimta ko ya mata zahari kaga duk wannan ganganci ne to shi ne alƙali zai ce to dole sai ka yi kaza da ya ce ban yadda ba flat ɗin dubu hamsin hamsin za ka ciya misali eh, kuma yadda su alƙalin yi da dama yana cewa kuma kotu za a daga kawo ana raba ma'aikatan kotu dan ya rika gani ya sa hannu an kawo ko ba kawo ba ka ka ga zai jiki <coughs> a to alƙali yana cikin ne to alƙalai yanzu ba ne ba ne alƙalai ba miskinai ba ne ya gani so sai a yi haka to kun ji irin lafiyan rashin lafiyan da aka ce ba za a iya ciyar da miskini shine wanda ba a tunanin za a warke malam ya ce to fal wajibu ala man afqara li udrin mimma zukir abin da yake wajibi ga duk mutumin da ya ajiye azumi saboda uzurin nan da aka ambata a baya shine an yat'ama ala kulli yawmin miskina kaji magana ta ya ciyar da miskini a kowace rana duk ranar da aka ɗauki azumi ya ciyar sannan ga wata magana mai mahimmanci sai ce wala qada'a alaihi babu ramuwa akan shi mana in har ka ciyar da miskini aka kammala azumi to ba kowai bayan azumi a zuwa ce ce ka rama azumi ba ka gama kai kai azumi da complete kawai kuna fahimta jama'a ba ramuwa to kafin mu ci gaba da aya ina abin da nace ku rike min dazu na hukuncin mara lafiya da mai tafiya muka ce mai ramuwa wanda kuma yana wahala ne saboda tsufa ko rashin lafiyan da ba a faran zai warke kuna fahimta shi ne jami'a yauwa to yanzu mu ko wata mata ga ta da ciki kuna fahimta mace mai ciki ko mai shayarwa cikin biyu zai iya faruwa ko tana shayarwa ko tana da ciki a nan ba su suke ɗan mutane da tambaya ba da fatawa ina so da ni da ku mu nemo musu hukunci ne kun fahimta zama mace mai ciki shin cikin nan nata ko shayar wanda take yi ita ce za ta yi wahala in tana shayarwa ba za ta iya ba za ta ji jiki ina fata kuna fahimta saboda shayarwa da tsotso ko ku a'a ciki take da shi yanzu in ta ɗauki azumin za ta galabaita ko ɗan cikin zai galabaita kuna fahimta saboda wannan cikin da laulayinsa ina fata kuna fahimta abin da ke akwai abu ne malamai sai suka ce idan matan nan an yi mata hukuncin mara lafiya ce ita wanda ake tsaron lalurar da take ciki na ɗan lokaci ne zai wuce ta samu lafiya daga baya sai suka ba ta hukuncin mara lafiya suka ce to za ta sha azumi amma faramuwa za ta yi a bayan azumi bayan wannan lalurar ta kau kuna fahimta wasu suka ce a'a idan ba aje ta a matsayin mara lafiya ba cikin mai galabaita ne da wahala hukuncin tsahi da marasa lafiyan da mai cutar da ba a tunanin za ta warke yanzu a cikin azumi ko nan da sati ɗaya sati biyu za ta ja wannan cikin tsawon watanni ko ba ka bane ta sha laulayi wani mata dinga kwanciya asibiti kenan ana ƙarin ruwa ko ba ka bane kila kafin sanda za ta kammala ta rubuta cikin ma wani ramadana ya ƙara dawo kuna fahimta sai suka ce hukuncin ta hukuncin a alal ladina hu masu shan wahala suka ce to yanzu me za ta ita za ta ciyar ne ka fahimta wasu a nan ma sai suka ce kadai ciyarwa wasu suka ce za ka ciyar kuma wai tare da ramuwa ƙali su sai suka suka shi masu ciyar su yanzu a nan wurin mu kalla menene abu wannan da farko kenan to abu na biyu har yanzu akan macen yana so ne ku kalli abu mai kyau ku ne malamai masu bada fatawa yanzu ku ba ta ba da suka ce a kan ita matar da cikin da ke jikinta idan cikin ne zai wahala yana da lokaci ko bai da lokaci to sai suka ce kawai rashin lafiya ne kawai za ka rama in tsoron cikin ya sa ta ajiye azumi galabaita cikin kun fahimta sai suka ce amma idan galabaituwar ita ya shafa tana iya suma tana iya kada sai suka ce to ta fada cikin hukuncin yudi ko na mana in ita ce za ta galabaita to ta ciyar kawai ba ramuwa idan cikin ne zai wahala to ta sha azumi amma akwai ramuwa akan ta ba tare da ciyarwa ba kun gane abubuwan guda biyu jama'a yanzu ga kenan ashe fatawar mace ta ce malam ana bi bashin azumi ko ban yi ba ga wani ramadana ya zo ya ta'allaka ta ne ga tambayar da kai mata meye matsayinta a lokacin da ta sha azumin tsoron me yasa ta ajiye azumin wani hali ta samu kanta lokacin da azumin ya faru wala mala in dauki azumin da yar nake kaiwa azumin wahala ke sha kaza kaza kai ko da wanda zaka ga ta ga maka cewa da ita kanta ta wahala cikin ma ya kamar kususu shi ma an samu abubuwa guda nawa duka an samu abubuwa biyu duka hali to daga lokacin ne zaka san irin fatawar da zaka ajiye mata akwai wanda zaka bada fatawar ramuwa akwai wanda za ka ba su fata wani ciyarwa kadai Allah ya kun fahimta jama'a kaga ko haka aka tsaya inda za a samu sauki bana malamai ba su sha wahala fatawar masu ciki ba ramuwa azumi so haka jama'a haka hukunci yake so da kaga shi qur'ani bai ce mace mai ciki ba kawai ya faɗa abu biyu ne kawai ya ce rashin lafiya ya kuma ce wahala ko ba haka bane to yanzu ita wannan mun san mai ciki tana shiga wani yanayi ita halinta na rashin lafiya ne ko ko halinta na gajiya ne da wahala take sha in mu rashin lafiya ne ta rama azumi aji azumin da amma kuma ta rama in ko na wahala ne daga labaita shikenan ta aji azumi ta ciyar shikenan an wuce wurin jama'a kun fahimci ma wani to malam me yasa duk shekara sai mace ta dawo ta ce tana da ciki azumi biyu azumi uku akanta kanta duk azumi zai zo tana da ciki an da kuma ba sa faɗin haka to a nan gurin suka ce babu ruwan mutum da wannan shi ciki al'amari ne na Allah da yake sa shi a jikin mahaifin mace shi ne in ya ga dama zai sa ciki ya shiga in ya ga dama zai sa ciki ya shiga saboda idan ya sa tana da ciki a azumin bana na baɗi ma haka na baɗin baɗaɗa ma haka wannan duk shi ya so ta ajiye azumin in dai ita ce hukuncin da ya kawo shi ake so a kan ba wa shiga cikin ba ne ba ruwan mu da cikin ta ya shiga ko ciki bai shiga ba ba dai kina da ciki ba yanzu meye me wahalan a ciki cikin ne ko ke in cikin ne shikenan za ki rama in ba cikin ba ne ke ce shikenan ke sha fakat dai dole dai ba a Allah yau sai an samu wani ramadanan da zai zo dai baki da cikin sai mu ga kuma ƙaryar da zaki ko shi mara lafiya ne mai warkewa ai ka ga rashin shi ba amma lalura ce amma mai warkewa ce shi yasa ai kaga kawai suke rama azumi bayan saboda period din sun yi period bayan ramadana sai su rama wata kwana uku take wata rana kai akwai mai yin jinin al'ada ma lahza lahza ka san lahza kuwa kawai ɗan mintuna ne fa kawai sakanni kawai jini ya zo kata kuma ta gama fiye da shi kenan wallahi ba akwai yadda ka san cycle din mace kan zo mata wata kwana 23 wata 24 da biyar gurgurdan kwanakin da suke yi wallahi akwai wanda cycle din ta wata ɗaya ne cikin kwana 30 ne ita kawai jinin al'adanta ta ma a yi ne take ta gaba akwai wanda ma ba ta al'ada ta hanyar fitar da jini a gabanta amma tana al'ada tana gane alama kafin hannunta ya kan lalace ya gurɓata da jini a jini zai rika fitowa ba za ka ga gaba ɗaya kaga wannan farin fata da jini zai gurɓace ya koma jajawur kamar jini gurɓatacce a hannunta kuma jinin al'ada bai fito ba amma in ta gama kwana ɗaya kwana biyu take sai ka kawai ya washe kuma ya ɗauki shi kenan in ta ga wannan kuma dole za ta daina sallah ta daina komai saboda hukuncin ne yana nan akai to akwai irin su na a dama kuma ai kaɗan ne a cikin kaɗan kaɗan ba goyi na ake samun su Allah ya shirya da mu Allah kyauta malam ya ce faman ta ɗauwa a khairan an fahimta duk mutumin da ya ta ɗawo'i an gane wannan ko yanzu kaga asalin ta da ake nufi a ayar kaga azumi maganan azumi ne ko ba shi ne abin da ake magana saboda siyakin ayar ya zo ne a kan cewa fidiyatun ba'amu miskin ko za a biya fidiya ta ciyar da miskini ga wanda ya ajiye azumi bai iyawa ko ba cewa ake magana ba to anan sai Allah ce faman tadawwa khairan duk wanda ya tadawwi na alkhairi ma'anan wannan ayar shine tadawwin anan ba na azumi ake nufi na ciyarwa faman zada alal muddaini shine ma'anan wanda ya ƙara akan muddi guda biyu muddin nabi guda biyu au at'ama akthar min miskinin ya ciyar da sama da miskini kamar yadda na ce azumi ashirin zai rama sai ya ciyar da mutum ashirin da biyar ya kaga ya ƙara shi ma'anan ma'anar a khairan an fahimta zai rama goma ne ya yi azumi ya ciyar da zai ciyar da mutum goma ne ya ciyar da sha ɗaya ko sha biyu zai ciyar da ashirin ya ciyar da ashirin da uku ya ciyar da talatin ya ciyar da talatin da biyar misali shi ne abin da ake nufi to duk wanda ya wannan fahuwa khairun la hakan alkhairi ne a gare shi amma ku sani wa an ta sumu khairun lakum ku yi azumi ya fi alkhairi a gare ku malam ya ce me ake nufi da asiyamu ya ce asiyamu ala man yuqiquhu yin azumi ga wanda yake wahala mana yanzu idan mutum ya ɗauka yana galabaita da kare yake yake kaiwa kuna fahimta ko saboda tsufan ko saboda rashin lafiya ko da dalilin ko ita kanta matar ma da ake magana akan cikin ta wasu akwai masu azanci ga ya kaure din nan dai yana shan wahala amma dai sai ya kai to wanda yake yayi azumi da wannan wahala walau bi mashaqqatin ko da akwai tsanani a ciki khairun min al-iftar ya fa alheri mu akan mutum ya ciyar din ware ya daure ya shawo ya azumin saboda falalar azumin eh akan kuma ya yi ainihin wato ciyarwa ma'afami tare da ainihin wato abinci da akwai da zaka je ka bada amma a nan gurin ma dan karin bayan da zan yi ana kallon kuma menene a ad-dararai ka'ida ce irtikabu a khaffu ad-dararai wajib wato auka wa na guda biyu to wajibi ne ka bata ka fada mafi sauki a ciki kaga akwai cutarwa akwai wahala sannan kuma akwai ciyarwa to idan ka ciyar aljihunka zai motsi ko abincin gidanka ka ba mutane za ka ga kai azumin baka ci abinci to sannan kuma falal azumi ta kunce maka idan kuma aka ce kai azumin ya fiye maka alkhairi idan kai azumin kila yanayin halin da zaka samu kanka zaka iya mara ranka tun da ka ci yunwa azumi to wanne yafi sauki yanzu anan da kai azumi ka sha wuya da kyar ka iya kila ma ka rasa ranka ko ka yin azumin a same ka kana da rai kaga gara a same ka kana da rai to akwai yanayin cutar da ita kawai dole a fifita kawai kin yin azumi to a nan gurin ina kira ga waɗanda suke da iyaye ma'ana tsofaffi ka san wani sai ku ga yana tare da mahaifinsa mahaifin yana son alheri sai ce zai ɗauki azumi kamar yadda kowa ke ɗauka to irin wannan a nuna masa baba a ce ya haƙuri a rika ciyar da ne kawai a madadin baba sai ga uban ya ɗauki azumi amma ya haga labaita ya sha wahala wani lokacin ƴaƴan ne ma za su sani ba sai su matsa wa iyayen su rika yin azumin alhalin kuma yin azumin ma ya riga ya sauka a kansu kawai cire a da miskini kun fahimta jama'a Ku sai an lura da wannan ko namiji ko mace cikin iyaye akwai waɗanda ake matsa musu za ga saboda yanayin 'ya'yan ne suke azumi amma wallahi iyayen suna wahala ba sa iyawa ba sa juriya akwai ubanda ko matar da sai ta ce ko matar ɗa ko matar eh, ko ya ma misali yin a hannun uwata take ita ita yar misali ko wacce ke a hannunta ko kaga matar ɗan mace ɗan misali sai su ce ni ai idan babu bace azumi ba kowa bai azumi ba yanzu a sa annabi dafa mai abinci ni na zan iya ina azumi ina dafa abinci kawai shi ma ya azumi kawai ta yadda an yi sahur an yi sahur kawai sai dai a yi bude baki gaba ɗaya kaga an sa shi dole ya ɗauki sahur alhalin kuma ba zai iya ba kawai saboda me wai ba za ta iya dafa mai abincin da zai ci da rana ba an abincin shi lokacin kwano nawa ne to kaga irin wannan sai an kula jama'a idan ma ba girki za a masa ba a tanajan mai wani alternative da za a rika yi ko kai ko sanar ne a rika bashi ai ya koma kamar yaro shi ma dama amin wallahi da gaske haka yana zai ga yana faruwa kasa akwai irin wannan Allah shirye da ta haka suke ya wasu da ƙarya ne wato sai azumi ya zo sannan take tashi amma an ba azumi kawai Na'am. ai ko da ta yawa ba shi zai faɗa ba likitanci ne zai tabbatar da bincike tabbas sun ya wacce azumin za a gani ba zai iya ba shikenan kuma sai an samu likitoci ƙwararru masu amana guda uku daban-daban sun tabbatar da Allah wa ake cika wannan ka'idar wani ba kawai ko mace musamman mata ni yawan faɗin mata suna da irin wannan gangancin mazan ma suna yi ba ina cewa su kaɗai ba ne amma duk suna su matan sun fi ne wani kawai da ya zo ya duka dubu wallahi ba zan iya ba kawai sai kamar cewa a shi baya alim Na? Allah ya kyauta eh eh na ƙarya ba sai ce ai su ne sai ce su ne na godin school kenan Allah ya kyauta kuma ma'anar ayatin ma'anar wa'annan ayoyi guda biyu jama'a malam yace lamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin madina wa asbahat darul islam ya zama madina ta zama garin musulunci aka da tashri'u yanzilu wa yatawala kawai sai aka ci gaba da yin wahayin hukunce hukuncen shari'a daga wannan hukunci sai bayan wannan hukunci daga wannan hukunci sai wannan ana ta wahayi ana ta saukar da hukunce hukuncen shari'a fa fil ayati sabiqa a ayoyin da suka gabata kana hukumul qisasi wal wasiyati wa muraqabati Allah fi zalika na daga cikin ayoyin da aka saukar hukuncin kisasi da wasiya da jin tsoron Allah akan haka ma'ana a ji tsoron Allah a kisasi da yin wasiya ina saukar da ayoyi Allah ya ce wa kana min a'zami ma yakunu fil mu'mini min mulkihi taqwa taqwa na daga cikin abinda ya zama cewa mumini yana da shi shine wato samun dama na ainihin wato tsoron Allah ta hanyar azumi an zalallahu ta'ala farba siyam sai Allah ya saukar da farlancin azumi fi saniya lil hijira a shekara ta biyu bayan hijira aka farlanta azumin ramadan fanadahu sai Allah ya kira mummunai bi unwanin imani da wani title na imani ya ce ya ayyuhan lazina, amanu ya ku waɗanda suka yi imani wa a'lamahum annahu kutiba alaihim siyam ya sanar da su da cewa ya farlanta musu yin azumi kama hu, alal ladina min qablihim kamar yadda ya wajabta azumin ga al'ummomin da suka zo kafin mu ka gane cewa ba mu muka fara azumin ba an yi ma wasu suma min al'umami sabiƙa daga cikin al'ummomin da suka gabata faƙada sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyam an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabaninku wa allala zalika bi qawlihi sai ma ya faɗi dalilin farlanta mana azumin da kanshi ya ce la'allakum tattaquna ko kwa samu takawa ayli yu'iddakum bihi littaqwa dan Allah ya tattalar da ku ku samu tsoronsa a sakamakon azumi allati hiya imtisalul awamir wanda wannan takawan shine zakke wa umarni na Allah wajitina bin nawahi da nisanta dukkan ababen da ubangiji ta'ala ya hana lima fi siyami min muraqabati ta'ala saboda abin da ke ciki na tattare da azumi wanda ke sa bawa ya zama mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu fadin Allah ta'ala ayyaman ma'dudatin malin yace to zakarahu li yuhawwina bihi alaihim Allah ya ce mana ai azumin ma kai in kwanaki kaɗan ne dan ka irin ƙarfi a shi ba ma yawa amma kada shi kai za mu tafiya fa amma fa wani guri mai nisa zan za ka yi ta tunani wai ina zamu nisan nan bana nawa za a yi awa za a yi minti nawa tafiya ko ba ka bari za ka yi ta ne. ka da kanka sanda kake zuwa wani wurin da baka san ina za ka ba za ka ga wurin ya maka da. amma sanda ka ga gurin lokacin dawa sai ka ce a yanan da nan ma an dawo mu zabi amma da Allah ya ce za ka yi azumi sai ya nuna maka azumin ba wahala sai ce kai ayyamin ma'aduda sai yan kwanaki ne kadan sai ka ji a ranka ka samu karfi a to ai tunda yan kwanaki kadan ne ma a zamu yi kawai ai ba yawa sai ka ji kana da wani mora na musamman dan kai azumin shi yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan dan ya sauƙaƙa musu kulfata sawmi wa mashaqqatihi ka ji nauyin azumin ko ka sha wahalan azumin duk ka ji babu ko sai aka ce maka ai yan kwanaki ne yan kadan ya ji alhu shuhuran domin Allah da ya so sai sawa zama azumi wata shida ake yi ko ba haka ba Allah bai sa shi zama watanni ba wala awaman Allah bai sa shi zama shekara ta shekaru ake ana azumi ba misali a cewa aka yi ka dauka bayanin da Annabi sallama ya faɗa a hadisi da ya ce a amaru ummati 60 aw 70 yace shekarun al'umma ta 60 ne ko 70 sai ce to shekaru hamsin din farko shi ne za ka yi ta azumi sai ka kai daga hamsin da ɗaya sai ka daina azumi ya kake gani za ga masu yi suna da yawa ko wanda ba sa yi kuma su ne ba su haka za ka yi ta ganin abu amma ba a raba maka an ce shekaru da yawa sai aka ce yan kaɗan ne kuma yadda kake yi haka wani ma ke yi haka waccan take haka wani ke haka kowane musulmi a duniya yake yi ba wa wasu a ce su su yi ban da ku ba ya ce wa zara fi tafifi ya ma ƙara wajen sauƙaƙawa an azina lil maridi wal musafiri ya ba da izini ga mara lafiya da wanda yake halin tafiya an yi ba a kansu ajiye azumi wa ya ƙabi ba a da sihati su rama azumin bayan sun samu lafiya a aurati min safari ko sun ba daga tafiya fa lahum Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko Allah ce duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko yana cikin halin tafiya to sai ya rama a wasu kwanaki daban kama anna ghayra al-marid wal musafiri kamar yadda dai har ila yau shi wanda ba mara lafiya ba kuma ba halin tafiya yake ba idza kana yatiqu siyama dan har ya zamanto yana shan wahalan yin azumi mashaqqatin wa kulfa yana wahala yana jin daɗi shadida yana shan tsanani mai yawa idan ya dauki azumin nan lahu an yana da dama ya ajiye azumin sa wa yut'imu ala kulli yawmin miskina a kowace rana ya ciyar da miskini wa a'lamuhum anna siyama fi hadhihi al-hal khair amma kuma Allah duk da haka sai gaya wa mutane su masu rama a ciyarwa a ciyarwa da miskinan nan aka ce musu fasi azumi a wannan yanayin ya fiye musu alkhairi sun mana saka hadal hukumul akhir ta ce amma fa wannan hukuncin na ƙarshe an gane ko wannan hukuncin na ƙarshe na cewa wai kai azumin ya fi alheri <laughs> malam ya ce sai Allah ya goge hukuncin da kanshi wannan tana daga cikin annasikh ina fata ana fahimta an fahimta suf din ya ce da wannan ayar da ta zo a gaba ta shafa wannan hukuncin domin sai Allah ya ce faman shahida min kuma shahara falyasum duk wanda ya halarci watan azumi yana da rai to ya azumci azumin qauluhu fadin Allah ta'ala in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sane yuridu yana nufin ta'lamuna fawaidus siyami ma'ana idan kun san fa'idojin azumi ad-dunyawiyya fa'idodin sa na duniya wal ukhrawiyya da fa'idodinsu a lahirance wa hiya suna da yawa fa'idojin duniya suna da yawa fa'idojin lahira in mutum ya azumi an gane ko yace jalluha mafi falala a ciki yace maghfiratud dunubi gafar zunubai wa dhahabul amradi da rabuwa da cututtuka in dai kana azumi da ga Allah ya raba ka da cututtuka kwarai da gaske hidayatul ayati abinda waɗannan ayoyi ke karantar da mu an fahimta waɗannan ayoyi suna karantar da mu wasu abubuwa gaskiya lokaci ya yi daidai eh idan muka ce za mu karanta su don na so mu yi a gurguje da gudun dafa, amma bai kamata ba ma gaskiya sun suna da bayan ma ya kawo su sai ya kawo waɗansu ababe daban su ma kusan ababe goma sha biyu ne na a gaban mu so yana da sai mu tsaya a nan in Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan su muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai inda ke kuskure ko karancin ilimi Allah wa dake sarki ya fe mana wa subhanaka allahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah